Hukumar kai ɗaukin gaggawa a jihar Gombe ta ce ba ta da zaɓi face ta yi wa yara da ke sansanin gudun hijira da suka fito daga ƙaramar hukumar Dambuwa a jihar Borno rigakafi don gudun yaɗuwar cututtuka a sansanin. shugaban hukumar dakta ɗanlami arabs rukuje ne ya bayyana mini haka yayin da na ziyarci sansanin yanzu muna cikin sansanin 'yan gudun hijira a jihar gombe ina kuma tare da babban jami'in hukumar ko za ka gabatar min da kanka sunana dr dalame arab sukuje executive secretary na hukumar ba da agaji na gaggawa na jihar gombe to yanzu za ka gaya mana halin da kuke ciki eh, yanzu kamar da ka gani a rigakafi buke so a fara ma yara dama kuma abu ne wanda ya zama lalle mu yi national data na immunization coverage na musamman jihar borno Ah, sannan kuma mu a nan jiya mun sami ah, wanda muke tsammani ta kamu da bakon doro mun kai ta babban asibiti sannan ah, da muka yi magana a jami'an kiwon lafiya na jihar gombe da na local government nan take suka yi tanadi don a zuwa samu a musu rigakafi ya kamar yanayin zuwa mutane nan sansanin yanzu eh to mutane kan yawan akan yadda aka fara na kwana uku da muka fara ya fara riguwa ka ce wannan sansanin ya ragu naga kamar ni da na zo kwanaki biyu naga babu waɗannan yaran gashi kuma naga yara da yawa a nan a riguwar da rike faɗi ba wai riguwar yawan mutane da suke sansani ba riguwar shigowa sansani ne ya yawa ko da shi ana fita amma yawan wanda suke sansanin kika ɗauka kamar kwana na biyu da muka da muka da aka bude sansanin nan wanda suke sansani sun fi yawa yaya batun kamar kawo ɗauki da gaskiya mutanen jihar gombe yadda jama'a suna ta tururuwa ah, mai mudun shinkafa ɗaya kayan ah, sawa masu kayan abinci ba mu da za mu ce sai mu ce malamin gode masa wanne irin yunkuri kuka yi ku tabbata waɗannan mutane sun yi sallah dai babu yabo babu kwallon iya to wanda suka sami zarafi idi sun je an sami daidai gwargwado jiya har shanu aka yanka a nan sansani yau suka suka ce ma a ko duk da shanu da aka yanka jiya ba musu stew ba so yau kan shinkafa da stew za su ci in kuma Allah ya da su ci shinkafa da stew ba ku da wani matsala da kuke fuskanta ne gaskiya kan mun gode Allah. Dr. Dallami Aran Surkuje, shugaban hukumar kai ɗaukin gaggawa a jihar Gombe. Yayin da nake sansanin, na lura da adadin yara sun fi yawa. Hakan ya sa na zanta da biyu daga cikinsu. To, ko saki gamin inda kuke yanzu? Eh, muna Gombe. Me kawo ku Gombe? An kore ne muka zo na. Daga ina? Daga Dambuwa. Ke baki a makaranta? Muna makaranta. Yanzu kuma ba kwa zuwa kenan? Eh. Na gan ku kuma a layi me za ku yi? allura ka ce za su kama. To ke ya kike ji ganin cewa yanzu gashi baki zuwa makaranta? Ba daɗi ne. Ka san inda kuke yanzu? Eh. A ina kuke? Eh, muna Gombe. Daga ina kuka zo? Daga Dombowa. Me ya kawo ku Gombe? Mun yi hijira ne mun dawo. Ba ka zuwa makaranta ne? Eh, ina zuwa. Ya kai ji da baka zuwa makaranta? Bana jin daɗi. Me kake so ka zaman ka gama makaranta? Dokta. Wasu yara daga karamar hukumar Dambuwa da ke sansanin gudun hijira a Gombe, Sa'adatu Muhammad Fawo, muryar Amurka daga sansanin 'yan gudun hijira a jihar Gombe.